Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban takaitaccen littafin mai suna haihuwar fari kashi na uku na marubuciya Zahra Bukar wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel tamu mai suna Mrs. Jemun Hub wanda ni Mama ne nake karanto muku. Gumi take yi ta ko'ina sai zazzara ido take tana rufe hannu da sauri ya ruga ya tare matan nan suka dawo a su kwana har ta kai kasa tana mummotsa baki. An tuge ɗankwali har da mayafin da ya ɗora mata a ka duk an wata kala. Kama ta suka yi tana ciccira tana da baki sai zazzara idanu take yi. ku da wacce baki bai saba shiru ba. Ta fara halin nata saboda cewa da suka yi ta daure ta taka su tafi su shiga cikin asibitin. Cewa take wato ga fa. wacce ba ta san ciwon kanta ba ko mahaukaciya duk waɗanda ake ɗora a gadon Fina Galiu suka yi kome shi ne ni za a ce in tafi da kafata to wallahi taku ɗaya ba zan kuma yi ba sai kuma ta fashe da kuka suka ce to ake jaruma ce su fa malalata ne masu rako mata duniya ki daure kin ji jikar Usman dan fodiyo Abu Nuran ne da ke tsaye ya ji kafa shi cikin lema ya dan jaye kafa ya suka fitilar wayar shi Ido ya zaro ganin wani ruwa na bin kafarta ya saurin komawa ciki don su kawo gado a ɗora ta, bai ma jira cewa wani abun ba, yana gama faɗa musu ya yo gaba a guje. tanan share kukanta tana jan majina, sai juyi take yi, cewa take su waye kuma bayan Allah, ai ni dai ba ita bace yau, ni da su waye hata ya hata yau ranar su ce, dan Allah dan annaba ai sauri kawai mutu ina tsoron ai girgizar kasa ya mutu domin ciwon nan da nake ji na san wallahi ba na tashi bane na mutuwa ne ani yau ba ni ce baiwa Allah ba Allah gani gare ka ya Allah ka wa dukkan wani mutum cikin yan goma kowa ya ji abin da nake ji ciki kuwa har da maza ƙara jin ciwo ta yana kankama ca take baba ka yafe mini ashe kusa kusa za mu yi makotaka Ga ni nan tafi. a share mun guri, mahassada sun yi nasara kan guda ka wayo Ga jini na, na an fara kwarba, sun yi batan hanya. Ni kuma haka zan je lahira, Kamar da ni babu jini. Ya Allah ka kawo min ɗoki. Abu Nuran ne ya karaso da gadon da wannan ita kurkusan nasu ɗin. Akai mata kama kama za a hau gadon da ita. Cewa ta yi tafo tafau ita ta fasa hawa gado. Ita za ta lahira wani kuma jin daɗi ne ya rage mata. Nas ɗin ce ta ce, ina ji wannan matar fa ba ta da cikakken hankali. Ni ban taɓa ganin mai naƙuda irin ta ba. In ba za ki hado ba ku tattara ku tafi gida. Duk kin ga ke kaɗai amma duk kin gallabi mutane. To mutuniyar ta ku duk zafin ciwo da take ji. Kamar me hakan bai hana ta yi wa wannan nas ɗin masifa ba. Ta ce to sanni ta ke ta kwaikwaiwa. Ke kuma a zuwa. Ke kin fi shige min hanci dole sai na haihu ne. To na ce ba zan yi haihuwar ba na fasa in ga uban da za a yi. Sai fa in huce a kanki. Wallahi sai in tashi in zage mu dambatu da ke in ga abin da za a yi. Dan kin ga a kwance to hakan wallahi ba zai hana ni in yi miki tsiya in miki tas ba. Ki bace min da gani kafin aljanu na su tashi a tsince ki a saman kwalta. Sai kuma ta ɗan tsaya aka ce aikin banza kuma fa aljanin nan yau ban ga ranar ku ba. ga ku a duniya za a kasa rago ku amma kun kasa kawo ɗauki ganin dai tana bata lokaci gashi ta ki sauraron kowa bawan Allah abu nuna ne kuma ta duk da jikinta da ya cike haka ya cikin asibitin da ita shi kan da yau ya ga ta kan shi wannan haihuwa Allah dai ya sa a yi ta lafiya tana ta nishi tana jujjuya kai ɗora ta kan gadon zai juya kenan ta riko hannun shi sai kuma hawaye sai girgiza kai take yi sai kuma ta fashe da kuka ta riƙe hannun shi shi ma sai girgiza mata kai yake cikinta ne wani irin kartawa da wani azababban ciwo ya turko ta ai wani irin riko mishi nan ya fara kirma jikin shi ya fara rawa cikin ne ya kara murɗawa ai kuwa ta ƙwalla wata azababbiyar kara ta kara matse shi ta fara harbe harbe ai mutumin sai ya rikice ya fara neman hanyar guduwa ga jikinsa sai tsuma yake irin damkar da ya sha nasin ne suka shigo da su duba jikinta jiki ya yi laushi sai zazzara ido take yi tana sakin ajiyar zuciya nasin je suka fara bata taimako sun duba yanzu kam ta kai ccm haihuwa an dan fara jin kamshinta sai mimi take yi da baki ciwon ne da ya dallafa aka saki abu nuran ai da gudun bala'i ya arce ta kalli na tsinnan ta ce ku dama kudin banza kuke ci babu wani taimakon da kuke wa mutum sai dai ku yi ta kallon shi wallahi ba ku da amfani tunda kuka kasa raba ni da wannan azabar wai ba ma an ce ana saka ruwan nakuda ba halani wani abun na kashe muku da ba za ku saka min ba in yi in kama gabana wallahi sai mun yi shari'a da ku manyan banza kawai ba ku da rana wannan ranar ba ku yi min rana ba Nas ɗin ta yanzu mai fara'a ce ta ce, aikin kusa fa ya hakuri. ke da muke fatan nan da wata shekarar ki dawo wata haihuwar, Ta ɗan kalli Nas ta ce, "To da dai ina ganin mutuncin ki amma wallahi yanzu ya zube tas, babu ko ɗigo babu ko ɗigo ɗaya a cikin ido na Wannan babban zunubi da kika aikata Allah ya sa sallar ki ta yau ta karɓu, domin kin taɓo jinin bayan Allah jikar waliyan Allah. Ta girgiza kai kawai tana murmushi. mutuniyar aka ji fitsari ya cika mara aka ce zan yi fitsari ga kuma babban arnan nan shi ma ya taho wato bayan gida nas ta matso ta ɗan duba ta ta ce ki ƙara haƙuri kin kusa sauka in sha Allahu ki ta addu'a ta ce addu'a kuma yau ai sai dai masu kai ni kushewa ta su ƙara samu ni na yi ni gani ina shirin kwana ina yi amma har yanzu shiru kake ji ɗa bai fito ba za ta kuma magana kenan ta yi cikin nata ya mutsa ga mara ta ɗauka Can kuma ta ji kamar ana jijjiga ta ciwo ya taso gadan-gadan. Na aka fara wani yare shi ba Indiyanci ba shi ba cananci ba. Yare ne dai ga shi nan duk ta ishi mutane. Jarbabbiyar nas ɗin nan ce da ta zo ta ga yadda take ta ɗaɗa mata duka tana masifar za ta kashe ɗanta a banza. Ba ta nas take ba ta fara wani irin nishi sai kuma zumbur ta miƙe. Nasis ɗin ne suka danne ta sai ga kuma amai shi ma ya biyo baya. ga hawaye nan yana zubowa a idanta na tsabar azabar da take ji jin irin nishin da take yi da karfi ga abu na dannowa ta kara gigicewa dama su fanda on da waya tuna an yi harbin iska da su shadda welcome to the world kuwa ta baby kam ta ci ƙaniyarta. cewa take karka fito ta nan karka kara illata min rayuwa ta raba ni gida biyu wallahi ba haka muka yi da kai ba wayyo uwata wayyo ubana sai kuma aka ƙara sakin wani iwon. Tana cikin wannan abun ne dai Nura ne zo duniya bayan wata azaba da ta ji. Sai kuma aka fara sakin ajiyar zuciya ihun Nuran Love ya ko ina yana ta canrarawa kuka. Nas ne suka ɗauke shi aka fara gyara. Ita ko tarin tsaido ido tana kalmar shahada tana jin jikinta na sauya mata. Komai na jikinta ya saki tana ta ajiyar zuciya. Ko ido ta kasa buɗewa ga Habibu Nuran Na sun ɗauke sai cewa suke masha Allah yaro kyakkyawan gaske Allah ya raya ka akan sunna. bada a zo ai wata haihuwar a haifa mana nuriya. Tana dai jin sosai sannan ta saurin bude ido ta ce wa Nas nan to Allah ya yarda. An yi walƙiya na ganki ke ce alis na farko a masu son ganin bayana. To wallahi ga uban da zai ƙara a tsayawa wancan mai kan agwalumar ya mishi ciki. Ke kuma a aniyar ki tafi ku a daren yau duk insha Allahu dukanku sai kun samu ciki ku zo ku ji nima abin da na ɗanɗana na azaba ta kama harare harare bata hankali ba ta ji an fara matsa mata ciki ta ce wai lafiya kun ga ban mutu ba shine za a zo dole sai an karasa ni. Me kuma na matse min ciki? Ta ji ciki ya murda sai ta zaro ido ta kara gigi cewa tana uzu billahi. Allah na tuba idan ma yan biyu ne ɗaya ya fito ya baro ɗayan ya yi hakuri ya zauna a cikin ba sai ya fito ba. Nuran kadai ya ishe ni rayuwa, shi kuma wancan ya narke kawai mu haɗe a aljanna. Sai kuma ta ƙara fashewa da kuka. Nas ɗin nan share ta suka yi, wasu kuma suna darawa a kan shirmen da Latifa take yi. ɗaya ta ce haba kar ki bada mata mana, nan Allah ki daure ko uku ki yi. Idan ba ki haihu ba ai sai Abu Nuran ɗin ya ƙaro wata ta zo ta haifa mai kyawawan ‘ya'ya. Ta ce wallahi na rako mata, Ni ce ma 'yar dakon jakarsu da goge musu takalmi, shi kuma in ya tashi dan Allah ya auro uku ma rana ɗaya, ke ko dubu zai auro ni wallahi na yarda. Wace ce za ta yarda ta zo ta wannan haihuwar, mai shegiyar azaba? wata mutance ce za ta yarda ta wannan kunar baƙin waken? Dariya suka yi aka ɗaura mata nuran saman ta aka ce to ga sojan naki nan, kin ga mai jan kunnuwan da ya wahalar da ke? Ta kalli kyakkyawan jaririn nata Nan kuma ta fara sakin murmushi tana shafa kanshi. To ga dai Nuran yana kallon ta tana kallon shi. Sai kuma aka tuno wahalar da aka sha aka dungure mishi kai aka murguɗa mishi baki. Ana tuno wuyar da ya bada. Ga kuma wata irin ƙaunar shi tana ta gurara a cikin zuciya. Aka ce ta gyara a duba ta idan bata gyaru ba idan bata ƙaru ba idan kuma ta ƙaru to sai an mata ɗinki. An gance ido ta yi bayan ta rungume Nuran ta ce ɗinki meye kuma ɗinki kamar wata ƙwarya ko leshi Kai ina ganin sanabi a duniyan nan. To ce muku haka yi muna da dangantaka da ƙwarya ne da za ku ɗinke ni. Ya Ubangiji ga su nan dai kai mun maganin su. An yi an yi dai a gana cika ta wurin rai ban cika ba. To ga su nan kai mun maganin kowaccen su. Aka rungume nuran za a tashi ta ji wani irin jiri. Har da sauri ta koma ta kwanta suka karbi yaron suka shirya shi. Ɗaya ta fita da shi aka kai wa sa Abu Nuran. Aka yi aka yi ta bari a ɗinke ta ta murje ido. ta ce babu mai ɗinki ta dole sai da gwaggonta ta zo ta zage ta ta tayar da ai nan ma an sha daga ta sha ihu nasu din nan sun sha bala'i kwando kwando har dai aka samu aka gama abu nuran dama bacci ya ki zuwa sai salloli ake ana roƙon Allah ya kawo nuran lafiya duk ya gigice ga yunwa ga tashin hankali ga kwarorotan matar shi yana son ya leko ta ya ɗan jiya jikin nata da abin da yake faruwa yana tsoron wannan kafurar da ta yi mishi. Yana nan dai yana aika mata addu'a, aka miƙo mishi kyakkyawan jaririn shi. Ya sa hannu ya karɓa ya rungume, yana ta jero mishi addu'a. Jaririn sar matar shi Latifa rigimammiyar shi, kamar shi ya ɗauko. Antin Latifat ce ta ce to a ba mu mu mu gani idan an gama yi mishi addu'a. Cewa ta ba ni wannan kafaffen da ya kafe a ciki ya ki zuwa, ya sa mana ‘ya ƙaramin hauka. Yana murmushi ya mika mata yaron ta karɓa tana yaba kyawun halittar yaron. Sagla ɗifa sanda aka haife ta. Bayan wasu awanni gari ya waye aka ba sallama. Asibiti cike da kewar dangin bayan Allah suka raka su da da Allah ya raya Nurel. Mutuniyar taku duk ta shagwaɓe ba za ta iya tafiya ba. Cinyoyinta kamar a cire suke. da ƙyarji aka lallaɓa ta ta iso wajen mota suka shiga aka ɗauki hanyar gida tuni yan uwa sun hallara ana jiran su zo kowa so yake ya ga nuran ana ta mata barka tana washe baki a wajen wanka ma an sha dagawa ita dole da na sanyi za ta yi babu mai kona mata fata da ruwan zafi ya cuce ta da kyar dai tana ihu aka yi mata wanka wajen ba da nono ma ta kafe da zafi da ta ɗan dofa mishi za ta ja sai a yi sauri a cire Da kyar dai aka ba shi ya samu ya sha, tana rintse ido tana komai. Haka dai aka yi ta zaman jego suna samun kyakkyawar kulawa ita da jinjirinta. Sun yi sharha aka yi taron suna lafiya mai cike da tarihi, aka watse. Dama kowa ya san sunan jariri Nuren. Aka kawo mata wata dattijuwa mai yiwa Nuren wanka aka ci gaba da sheka wanka. Bayan wata bakwai mutuniyar aka fara zazzabi mura da ciwon kai. Nuren na ta rarrafan shi ya yi bul abin shi. wasu-wasu sai amai ana zuwa asibiti aka ce ciki har na sati shida to tun asibiti ta fara halin nata da kuka suka da gida abu nuran ya cuce ta ya zalunce ta ita wallahi ba za ta sake haihuwa ba ya ce a ji a zubar kuma ta ce babu wanda zai zurmuka mata ƙarfi a jawo mata wani sanaban da kyar samu ya ce mata to da cikin ya kai lokacin haihuwa sai su je a cire mata sannan ta yarda aka ci da gaba da zuba laulayi. To masu saurare alhamdulillahi a nan muka kawo muku karshen wannan karatun littafi damu. Namu dama mun gaya muku takaitacce ne dai mai ban dariya. Muna miƙa godiyarmu ga marubuciyar wannan littafi watan Zara Bukar. Ni ce tawo kamar kullum Maman Halim nake cewa a yi saurare lafiya sai kun sake jin mu a lokaci na gaba. Assalamu